A cikin wata sanarwa da hukumar zaben ta Kano ta fitar ta ce ɗaukar wannan mataki ya zama wajibi domin tabbatar da cewa sahihan mutane da suka dace ne aka zaɓa domin gudanar da mulki a matakan ƙananan hukumomi a jihar ta Kano. Tuni dai hukumar ta tuntubi hukumar NDLEA da ke hana sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya, wanda ita ce ke da alhakin gudanar da wannan aiki na gwaji. sai dai gabanin hukumar zaben ta tantance kuma ta mika sunayen 'yan takara ga hukumar ta ndlea tuni masu sha'awar shiga zaben suka fara ɗunguma ofishin hukumar na kano domin a gwada su alhaji abubakar idris ahmad shine kwamandan hukumar ta ndlea a kano a yadda suke zuwa dinnan ba wai jam'iyya ce ta rubuta sunayen kowa ba ka kawo mana ba a shi dai mutum da ya san yana da sha'awar ya takara zai kawo kansa kuma alhamdulillah mun fara yin waɗannan gwaje-gwajen kusan sama da dai mutane da uku wanda suka zo suka suka yi da maza da mata wanda zuwa ƙarshen tantancewan aka yi zamu ware mu da yawan mata da yawan maza da kuma gaba da jimlan wanda a gwajin su ya fito nuna cewa suna ta'amuli da miyagun Shin hakan na nufin duk wanda ya tsallake wannan gwaji na ababen sanya maye ba za a sake yi masa gwaji ba? ba idan hukumar zaɓe ta sake mika sunansa? sai yadda muka ga ta hukumar zaben da takardar jadawalin yadda yake da fom su da sauransu misali yadda za mu yi idan har abu ne wanda mai yiwa yana bukatar kasancewa wasu experts daban daga wani waje da za su zo sa ido akan abin da za a yi to ga da a yi komi za a yi kuma sai da kusan kowa na nan so ina ga babu wani abun da kuma misali dan ka zo an gwada ka dama baka da komi a jikinka so ko so ɗari ne ba za ka ji shakkan a gwada ka ba Wannan dai ba shine karo na farko ba da ake yin gwajin ta'ammali da ababen sanya maye ga masu neman shugabancin karamar hukuma a jihar Kano. Duk da cewa wasu na ganin babu wani bambancin a zo a gani da wannan tsari na gwaje-gwaje kawo ta fuskar yadda 'yan siyasa ke tafiyar da mulkin ƙananan hukumomi a jihar Kano, amma akwai masu ra'ayin cewa ya kamata a faɗaɗa wannan gwaji akan sauran 'yan siyasa da ke neman madafin iko a matakan jihohi da na tarayya. Sai dai masana na cewa. Wataƙila abin da ya sa ba a yi haka ba saboda da yiwu a sha kunya cewar waɗanda ba a tsammani duk suna ta'ammali da miyagun ƙwayoyin nan sannan kuma zai janwo zama na wato waɗanda aka matsu sai sun zama wani abu a ƙasar zama ba su zaman ba saboda za a same su da laifin sannan kuma wannan yana daɗa haska cewar dalilin da isa yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyin ya wahala a ƙasar saboda alamu ne na cewar waɗanda za su hana da yawansu su ma suna cikin ruwa tsindin a cikin harkar. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano sai dai har yanzu hukumar ta NDLEA ba ta faɗi dalilan rashin sanar da jama'a sakamakon gwaje-gwajen baya da ta yi akan masu neman kama madafin iko ba. amma abin jira a gani shine ko shugabancin hukumar na yanzu zai fito fili ya bayyana sakamakon ko kuma a'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.